قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا النبي موسى يتشي وسامريو جيكا أما ما كان رأي ذاك لك أتشيوا بازن شافي كوا كما نيما بازا أشافين با ذاك رأيو أولاك أنشي kuma akwai wani lokaci a ranar alkiyama da za a yi maka hisabi a Allah ba zai saba maka wannan alkawarin ba. Sannan ka kalli ɗan mariƙinka da ka ɗauke shi abin bautarka, ka tsaya a kan bautarsa kuma bayan Allah, za mu kunna masa wuta har sai ya narki, sannan za mu warwatsa shi a cikin teku har ya zama babu abin da zai rage.